قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعه اغير الله تدعون ان كنتم صادقين ya kai wannan manzo ka ce wa waɗannan mashirkai ku bani labari in azaba ta zo muku daga wajen Allah ko alkiyamar da aka yi muku alkawarin ta zo muku za ku nemi wannan Allah ne a lokacin don ya yaye muku abin da ya sauka akan ku na bala'i da tsanani in dai da gaske kuke a cikin da'awarku na abubuwan bautar ku suna jawo amfani ko suna kawar da cuta